بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن أولى سكي الله عليه وسلم كلم عليه وأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗaya ne ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya wanda ya daidai da hudu ga watan biyar shekara da ashirin. wannan ita ce rana ta farko da za mu fara karatu cikin littafin haƙa'idu shi'a al'ismi a shari'a su'alin wa jawabin wanda malamai guda wajen biyar suka yi mukaddima a wannan littafin kuma insha Allah duka za mu karanta mukaddimar su a hankali ɗaya bayan ɗaya Allah muke roƙo Allah ka azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da za mu faɗa sannan har wayo ina tunanin insha Allah akwai littafin kamata kunu yi walla alaikum shi ma zai mu fara shi cikin kwanakin nan da izinin Allah don karatu da zai yi ba malam ya ce muqaddimatun gabatarwa wanda ya rubuta littafin nan shine abdurrahman bin wato Sa'ad ashasari ko ashisari wanda professor a cikin addinin musulunci a muqaddimatun malam yace gabatarwa at-tab'atul hadiyatu ashara bugu na goma sha ɗaya ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ala sayyidil mursalina akan shugaban manzanni wa imamul muttaqina sannan kuma wato jagora na duk wani mutum mai tsoron Allah wane ne wannan shine nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in nabiyina muhammadin wato shugaban mu annabi muhammad wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa na baki daya malayin ce amma a bayan haka fa ahmadullahi ta'ala ina gode wa Allah alamin natihi akan baiwarsa minna shine ai maka alherin da ba za ka biya ba wa anna ilahal arshi qad manna minnatan Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana baiwa min nafadi taba'ati sabiqa na gama bugu na wannan littafin da ya gabata min hadal kitab a ƙa'idu shi'a al a shari'a su'alun jawabun aqidin ‘yan shi'a masu wato imamai guda goma sha biyu nan gaba idan mun ji zan faɗa muku ɗaya daga cikin sunayensu guda wajen takwas ko tara da suke amfani da shi a ciki akwai shi'a akwai kawasu akwai rafida da makamantansu sai ce da'iyan ilaihi ina mai kira zuwa ga Allah wa huwa sami'u shi Allah mai ji ne almujibu kuma mai karbawa ne an yi kaddara nafa Allah ya kaddara amfani bihi da wannan littafin wa an ya kuna za asarin jalili sannan wanda littafin ya zamanto ma'abocin tasiri mabayyani fi ukulin wa afkari shababi shi'a a cikin hankula da tunani na matasa wanda suke tasowa don rungumar aƙidar shi'a hun ba mamaki su ya ku za su samu fiye cikin wannan littafin minal adillatul qati'a na dalilai yanki والبراهين الساطعة da kuma hujjoji waɗanda suke maɗaukaka ma yi kuni'uhum abinda zai wadatar da su bi jariratul audi da cewa dole ne inda su dawo ila mazhabi salaf salih zuwa ga mazhaba ta magabata na gari kamar yadda Sheikh Rami Isa yake faɗa wato mazhabu nur mazhabun nurul mutma'in wato mazhaba ce da ta ahlus sunnati wal jama'a ta bin alƙur'ani da sunna idan ka kama ta to lallai za ka ji ka samu natsuwa kuma muna gode ma Allah yanzu bayyana wa'annan kafofin yada labari yanzu na zamani wannan na cikin abin da itona wa shi a asiri a duniya dama kamar kun asiri ɗaya daga cikin abin da ba sa so shine tonan siriri akan aƙidarsu kuma muna ganin yadda ake barin ta yanzu a duniya kwarai duk mutumin da yake so ya tabbatar da haka ya dinga mun tashoshin da ake debate da su zai gani sai ya ce wa kad asbah alkitab wannan littafin ya waye gari bihamdillah da godiyan su'atan mawsu'a ne in an ce mawsu'a shi yajma'u ma'lumatin fi kulli maidani duk littafin da ya tattara ilimi wanda ake bukata a cikin kowane irin fage to gwargwado wannan littafin ya tattara ma'alumatu da yawa wanda ake bukata wanda suke da alaka da addinin shi'a wa marji'an sannan makoma ne wanda littafin likulli man arada ta'arrufa wanda yake so isa ne ala mazhabi shi'a al-ithni a shari'a akan mazhabar yan shi'a masu shugabanni guda goma sha biyu da suka ce Allah ne ya naɗa su sahabbai suka kwace wal ihatati da kuma kewayewa bi mabasihi al mutafarriqa daga abin da inda waɗannan matsalolin suka taso waɗanda suke mabambanta tsawuru a aqaidihi da kuma ainihin wato suranta ƙidunsa, wa shara'ihi alfasida da kuma ainihin wato abinda wannan addini ishir'antu a kansa wanda yake mabannaci wa kadhalika raddu hakanan mai da martani ala a akan ainihin wato mafi yawancin manta haluhu abinda suka kirkire shi suka jingina wa kansu min aqidatin na aqida wa shari'atin munharifa da kuma shari'a wacce take karkatacciya wa zata hadha tiyassara bihamdillah da wannan ne ya sauƙaƙa da godiyar Allah alal muslimina akan musulmi ma'arifatu aqaidil al-ithnayn shari'a, sanin aƙidun in shi'a masu limamai goma sha biyu fi yusrin wa suhulatin a cikin sauƙi wa ma'arifati turuƙin raddi da kuma hanyar sanin da yadda ɗalibi ya kamata ya raddi ala a ƙa'idihimul munharifa akan waɗannan aƙidun nasu karkatattu wa ma'arifati ummahatul kutub da sanin manya-manyan littattafai inda hum a wajensu wa asatsin fikirhim da kuma ginshiƙan tunanin ‘yan shi'a wa kaifa ta tsawarar harihil aƙidatu ta ya aka wannan aƙidar ta buwan mataki bayan mataki har ta kawo inda ta kawo wato a shi'iyya filbulu wajen wuce gona da iri wal inhirafi da karkacewa malam alhamdu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fa hadhihi hiya at-tab'atu al-hadiyatu ashara wannan ita ce bugu da goma sha ɗaya min hadal kitab na wannan littafin a da'uha bayna yadayil qari ina sanya ta wato gaban mai karatu musahhatan wato an sahahata wa mazidatan sannan an mata ƙari wa munattaha sannan an tsarkake ta ba da an nafada nusukhu taba'at as-sabiqa bayan bugun da aka riga aka buga sun riga sun ƙare washtaddat al-talabu alaiha da haka kuma sai tsananin nema ibukatu ya tsananta ana bukatar wannan littafi da haka fa'adna sai سيمك ainihin wato maimaita buga ta litadillal manfa'a biha dan amfani ya tabbata gare ta jariyatan yana mai ci gaba da ainihin wato gudana litadillal manfa'atu biha jariya sannan wal fa'ida fa'ida ta zamanto amima mai gamewa wal asar sannan tasiri ya zamanto baligan wa amikan da aka fa'adna a طبعها لتدل المنفعة بها جارية والفائدة أميكة والأثر baligan ya zamanto ya kai makura wa amikan sannan yana da zurfi insha Allah sai ce wala Allah ba mamaki Allah ya habibi biha man yasha umil qulubi Allah ya shirya da wanda ya ga dama daga cikin zukata sannan wa yusliquha ya shigar da ita siratan mustaqim tafarki madaidaci wa ya ja'alana Allah ka sanya mu umanta takaffala da duk wanda ya dauki nauyi bi hadhihi tabaa wato da wannan buga littafin mimman anahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin waɗanda annabi yake nufi da faɗarsa cewa da an Bika, hadiyallahu rajulan wahidan Allah shiryar da mutum ƙwaya ɗaya ta hannunka khairul laka ya fi maka alheri wato min an ya kone laka humrun ne, akan a ce kana da jajaye na raƙuma jajaye na raƙuma wannan shine kamar yanzu a ce a baka jifa-jifai masu numfashi rawabul bukhari wannan hadisi bukari ya ruwaito shi babu mana ƙiba ali bin abi talib al-qurashi al-hashimi abul hasan sannan da al muslim babu min fada'il ali bin abi talib haka za ka ga malamanmu suna buɗe falalen ahalul baita a littattafansu amma tare da haka haka wasu kullum ke tuhuman ahalus suna cewa wai ba sa son ahalul baiti wa bi ƙaunihi da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace idza matar insanu idan mutum ya mutu in a amalu aikinsa ya yanki illa min salatin sai daga abubuwa uku sadakatun jariyatu ko dai sadaka da kai ka bari wacce za ta ci gaba da gudana wa ilmin yuntafa bihi ko ilimin da ka karantar da mutane wanda zai amfani mutane wa walad da ulahu ko ɗana kirki wanda ka bari wanda zai maka addu'a wannan shi ne malam ya ce mimman wa tamtazu hadhihi at wannan bugun tana bambanta min sa min sabiqatiha daga abin da ya gabata bi akwai ƙare-ƙare fit ta haƙiƙi wajen ta haƙiƙi wacce aliki da kuma yin ta aliki wa idafatin da ainihin wato jingina wasu abubuwa fi takharijin nukul wajen wato naƙalto abu sannan a yi takharijinsa wa ziyadatin fin nukul da kuma ƙari akan abin da aka ciranto ana shiyuki shi'a al-mutaqaddimina wal ma'asirina akan malaman shi'a na da da yanzu wa ziyadati fil maraji wa ziyadatin fil maraji da kuma kari na maraji da aka kawo fa kana hazza hadhihi at-tab'a al-hadiya ashara as'ad min sabiqatiha sai zaman wannan bugu da aka yi na wannan littafi bugu na goma sha 11 sai zaman to shine mafi asamin arzikin bugu akan duk bugun da suka gabata na wannan littafin malam yace wa narju muna fata bi hadha da wannan an takuna an nakuna mu kasance fatah na tariqa mun bude hanya amma manashi ati shi'a kan gaban ɗin shi'a waɗanda suke tasowa yanzu lirruju'i saboda komawa lil haƙƙi zuwa ga mazhaba ta gaskiya mazhaba ta gaskiya din nan ita ce wato mazhabin salafi salih mazhaba ta magabata na kirki ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda sannan wa izalati aqabatin da kuma gusar da duk wani abu da za a sa a gaban ka ya hana ka tafiya ka ada'i kanat tahulu bainahum wa baina ma'rifati haqiqati mazhabihim al-batil wacce za ta zamanto ita ce kayan aikin da za ta wato hana mutum sanin gaskiya da kuma sanin hakikanin mai ke kan mazhabarsa na shi'a ta barna. sai to alhamdulillah faqad uh, uh, raja'a ku raja'a ba'd shabab shi'a da yawa daga cikin wato ɗaliban shi'a sun dawo ko faƙad raja'a ba'd shabab shi'a da yawa daga cikin matasan ɗin shi'a sun dawo ila mazhabil haqqi ko ila mazhabi ahli sunna bi fadlihi subhanahu da falalan Allah ثم بقراءاتهم sannan saboda karatun da suka yi da hadal kitab ga wannan littafin kama akhbarani bi zalika ba a tullab al-ilm kamar yadda wasu ɗaliban ilimi suka bani labari wallahu subhanahu huwa al-mas'ul Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai wanda ake tambaya an ya ja'ala amali ya sanya aikin nan nawa wa amala man takaffala bi tabi'ati hadal kitab wato da kuma aikin wanda ya ɗauki nauyin buga wannan littafin ya zamanto khalisan tsantsa liwajihihil karim don ganin fuskar Allah mai karanci gobe alkiyama wa an yaktuba lana alqabul Allah ka sa mana karba wa yuwaffiqana Allah ka datar da mu wa walidina da iyayenmu wa zurriyatina da zurriyanmu wa azwajina da matanmu wa sa'ir ikhwanil muslimin da raguwar ɗan uwanmu musulmi lima yuhibbuhu wa yardahu ga abinda Allah subhanahu wata'ala yake san shi kuma yake yarda da shi min alqawli wal amali na maganganu da aiki wa yajma'a qulubana Allah ka tara zukatanmu ala dinihi alladhi irtadahu li nafsihi akan addinin sa wanda ya yarda da shi wa ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya aiko annabinsa da shi kama as'aluhu subhanahu kamar yadda nake roƙon Allah an yi sabbata qalba ala dinihi Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addini wa yasrifahu Allah ka juyar da zukatanmu ila ta'atihi zuwa ga da'arsa wa illa in ba haka ba fa idza lam yuthabbit Allahu idan Allah bai tabbatar da zuciyarka ba sa ba zai karkata ilal amrai ne zuwa ga al'amara guda biyu bizdunu ko dai ta hanyar zunubi wasara min aljahili na sai mutum ya kasance daga cikin wato saba ilal amiri na bizdunu to in Allah bai karkatar da zuciyarka ba ka shiryu ka rike addini to dole za ka koma kuma ya zamanto kana cikin waɗanda za su ba da umarni a aikin banna ne a doron ƙasa wasara min aljahili na sai mutum ya zamanto daga cikin jahilai dole ɗayan biyu sai an yi ɗaya ba zai yiwu ka zauna ba ka wani aiki ba wallahi ko kai aikin Allah ko kai na wani ba wai shi yayi gaskiya da yace Allah bai barin mutum ba aiki ba zai taba yiwa walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وصلى الله على محمد صاحب الحوض المغروب tsira da amincin Allah su ƙara tabbata akan annabi Muhammad ma'abucin tafki wanda za gangara wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا وأن المؤلف عبد الرحمن بن سعيد بن علي آل بسيس الشفري wanda shi ya rubuta wannan ainihin wato mukaddima din sannan wato sai mukaddima ta biyu wanda ya sake rubutawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ala khatamil anbiya wal mursalin akan cikamakin annabawa da manzannin Allah nabiyina Muhammadin annabin mu annabi Muhammad wato alaihi wa ala alihi wa ashabihi abdulus salati wa atammu taslim sira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da mutanen gidansa mafificin cikar salati da kuma sallama a da tsira da aminci abin bakin ciki da yawa daga cikin in shi a ko salati ba su iya ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi suke faɗa kawai babu taslimi a ciki malam yace bayan haka amma ba'du bayan haka fa tahaddusan bi ni'matillahi saboda bayani akan ni'imar Allah da yace wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis idan Allah ya yi maka ni'ima ka ba da labarinta wa idkhalan da kuma shigarwa sururi ga farin ciki ala kulli muslim akan kowane musulmi wa habbul a'mali ila ta'ala mafi soyuwar aiki dama a wajen Allah shine sururun wato tudkhiluhu alal muslim farin ciki wanda zaka shigar da shi ga dan uwanka musulmi wannan hadisi rawahu ibnu abi dunya fi qawa fi qada'il hawa'ij cewa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lil ibad wa tabarani fil kabir daga amru bin dinar an an an ibn umar wa ibn asakir fi tarikh dimashq sannan wa sanahu al albani fi sahih al targhib wa tarhib wannan shine shine mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine kai wani abu wanda zai shigar da farin ciki cikin zuciyar ɗan uwanka musulmi ya ce fa inna hazar kitab wannan littafi a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alin majawab jawab laƙiya ƙabulan ya samu karbuwa hasanan mai kyau min al'ulama'i daga wajen malamai wa talabatul ilmi da ɗaliban ilimi min ahalit tauhidi mutanen da suka yadda za su bauta ma Allah su kaɗe tashi ba za su haɗa shi da kuma ba domin tauhidi da za ka ga 'yan shi'a na faɗa a matsayin yana cikin wato shika imani guda biyar a wajensu gaban da suke nufi da tauhidu shine kore ma Allah duk wata sifa da ya tabbatar wa da kansa shine tauhidi fatanafasa du'atu tauhidi sai masu kira zuwa ga tauhidi sai suka yi tsere-tsere rige fi tab'ihi wajen buga wannan littafin wa nashrihi da kuma yada littafin nan wa tarjamatihi da kuma fassara shi zuwa ga yarurruka daban-daban wa ma zalat talabu alaihi nema bai gushi ba akan wannan littafin mustamirin yana ci gaba dakhilal mamlakati a cikin ƙasar saudiya wa kharijiha da wajenta Walhamdulillah. malin ya ce wa ara ba'adul mashayiki wato sashen malamai suna ganin cewa an uzifa in ƙara jinginawa fi hadhihi taba'a a cikin wannan bugu raqam al-ayati was-sur duk ayat da zan ka in yi kokarin kawo lambar surar da take da namban ayar. sannan wa qa'imati bi ahammil maradi sannan in yi tsari in faɗi wato mafi muhimman littattafai da aka za ku ga a nan baya kwantar ɗin da ya kawo fihirisa littattafan da malin yi amfani da su wajen rubuta wannan littafin tsakanin littattafan shi'a da na sunna ya kawo littafi ya kai wato ɗari biyu da hamsin da bakwai da takwas kai littafi ɗari biyu da hamsin da takwas sai yake cewa an ya kuna kitabu littafin ya kasance bi laune ne da launi biyu yanzu kamar nawa idan ana kallo za ku ga haka yi shi nan za ku ga cewa haka yi shi kamar na wannan za ku ga ya yi shi da launi guda biyu nan ya kawo magana in ya kawo magana to sannan sai ya zo kuma in ya kawo tambaya ta'aliƙin da zai sai yi shi da launi haka yake to shine a fa'ajabtu talabahum sai na amsa neman su jazakumullahu khairan Allah ya saka masa da alheri wa qumtu sai na minke bi idafati arqamil ahadisi da ainihin wato jingina lambobi na hadisai ma a zikirin abuwa tare da ambatan babubbuka wal fusuli da kuma fasali fima an kuluhu cikin abin da nake nakalto shi min kutubihim daga cikin littattafan su yan shi'a wa qad sahatu na inganta ma waqa fihi kuma waqa min tasbi'atin wato abin da ya auku na bugu da aka yi da yawa na wannan littafin wahiya na diratun jiddan wato wannan dan kaɗan ne kwari. wa adabtu na kuma jingina sanatar wafati shekarar rasuwar lil mu'allifina ga duk wani malami da ya rubuta littafin da zan yi magana wamtazan hadhihi at-tab'at wannan bugu ta bambanta aidan walillahi alhamdu bi taqdim samahati sheikh salih bin muhammad al-lahidan رئيس مجلس القضاء الأعلى والشيخ المحدث عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن السعدي جزاهم الله تعالى خيرا hada ma lazima bayanuhu wannan shine abin da ya zama dole in yi bayanin sa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai sannan akwai takdimi na samahati Sheikh Salih bin Muhammad Al-Haidan hafizahullah رئيس مجلس القضاء الأعلى وأدري هيئة كبار العلماء yace alhamdulillah wahdahu godiya ta tabbatar ga Allah shi shi kadai wasalatu wasalamu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata alaman Lanabi ya ba da hu kan annabin da babu wani annabi a bayansa nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'ad. malam yace faqad talaba minni a shaykh malam ya nema daga gurina shine Abdulrahman bin sa'ad bin ali a shafari an attali ala kitabihi yana so in leƙa littafin nan nasa in duba wannan littafin shine aqaidu ash-shi'a al-ithni a sharia alladhi allafahu ala namti su'ali wal jawab wanda ya rubuta shi a kan tsari na tambaya da ba da amsa Wakana kana adadul as'ila adadin tambaya ya kasance 162 su'alan wato adadin ya zamanto tambaya ɗari biyu da sittin. da biyu wa a kulle su'alin yana biyo da kowace tambaya bi jawabihi da amsarsa yace wa qad alaha ya ya nace alayya gare ni bi hadha talab da wannan neman wa kana qad kataba lahu taqalizan wanda suka rubuta mu wannan littafin nasa wato shaida ta girmamawa salatatun min al-mashayikh akwai malamai guda uku rattabahum fadilatuhu malan ya jeranta su haka da fadilatu sheikh abdurrahman abdullahi bin abdurrahman aljibri wa sheikh abdullahi bin muhammad algunaiman wanda yi iktisari na wato min hadi sunnatun nabawiyya sannan wa sheikh abdurrahman bin salih al-mahmud yace fara'aitu sinaga anna fi ha'ula'i al a cikin abin da waɗannan malamai suka rubuta na takaribi akwai alkifaya wadatarwa lakin nan mu'allifa sai dai wanda ya rubuta wannan littafin alah alayya ya nace gare ni fa ajabtuhu ila zalika sai na amsa masa wannan wa illam ara ko da ban ga annal amra al'amarin fa yastad'i zalika yana kira zuwa ga dole ne sai na rubuta takaribi ba yace fa qara'atu min ar-risalati sai na karanta daga wannan littafin aksara min mi'atin wa salatina safa sama da shafi 200 yace fa wajadtu sai na samu cewa annal mu'allifa lalle mai rubuta wannan littafin jazakallahu khairan wa baraka fihi Allah ya saka masa da alheri ma rayuwarsa albarka kada itana ya kula bi an yakuna hukunci ya kasance ala aqidati ula'ikal qaw min kutubihi shine hukuncin ya kasance akan aƙidar mutanen ɗin shi'a daga littattafansu wa an yankula nususahum sannan zai ciro nasoshi min mu'allafatihim daga abin da ɗin shi'a suka rubuta al amanata tattadi domin amana ta ilimi tana hukunta al'ihata kewayewa alama ya atamidunahu masadiru ilmihim akan abin wato tushen masajar ɗinsa na ilimi idogara a kan shi ya ce wa kada an hasana fi zalika kafirin kuma malin ya kyauta akan wannan da yawa ya ce ina ni an sahu ina nasiha man ya ƙa'u fi yadihi hanar kitab duk wanda littafin nan zai fada hannunsa an ya tsara a hobi ta ya karanta littafin nan da tadabburi da tunani ya ce wa saufa yajidul ajabal ujab da sannu za ka ga mamaki abun ban mamaki mimma yusiru listigira wanda sai ya zabarar maka ya mutsar maka da ban mamaki ladal in dai wajen masu hankali ne annahum yatahaddathuna ala namathin ghaya ala namathin lallai suna ainihin wato ba da labari akan wani irin tsari wanda za ka ga ya kai wato gaya fi dhahika alal uqul wajen abin dariya ne ga masu hankali yace in tahaddathu an a'immatihim idan in shi'a za su yi magana akan shugabannin su ja'aluhum fawqa al-anbiya'i war-rusul wal-mala'ika su dauke su su sa su saman annabawa da mala'iku da manzannin Allah kuma wannan ita ce aqidar in shi'a a aqidar su annabi sallallahu alaihi wasallama ne kadai yafi manzon Allah yafi yafi su daraja wannan zazzaki ya faɗe ta a nan ƙasar ya ce in ka cire muhammadu rasulullah ya ce faɗi ka ƙara duk halittar Allah ba wanda ya kai sai na Ali daraja ya lissafa ulil azumi minar rusul ya ce ko musa ko isa ko nuhu ko ibrahim ba su kai Ali daraja ba ya ce wannan ko mala'ika jibrilu ne ko mika'il ko waye bai kai ba sai yake cewa bal yadhkuruna anil mala'ikati ma la yu'bal za ga ma suna ambato kan abin da ya shafi mala'ikun Allah eh kan abin da bai ma yiwa a hankalci nan gaba za mu kawo muku labarin nabiul mishmish watakila mai sauraron zai taɓa jin kisan nabiul mishmish babu to za ka <laughs> za ka ji labarin nabiul nabiul mishmish da nana ya ce wasu yaji da sannu mai karatu zai sami aja'iba ababan mamaki wasu ya kulu kullu aqilin da sannu duk wani mai hankali zai faɗa ya ce hal ha'ula'i a shi a Allah in shi ana da hankali kuwa za ka biyo mu za ji shi yasa shekul islam ibn taimiyya ya ce inda naqal sun fi kowa karya idan ɗan a zai ɗauko magana to sun fi kowa ƙarya ai mun bubbuga misalai ka in kana halin suna ɗan shi'a ya ce maka ka je ka duba littafin wane ya kawo to kai hankali da cewa wane ya kawo shi wanan fa ta yi za ka ga maganan karyata ta yi da ya kawo ta amma ɗan shi an yare na ka sai ce ka je ka duba littafin wani ya kawo ku kalli muƙadiyar da Allah ya faɗa cikin suratul Isra'i wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ما لمن تفسيري إن سكاو تأسنة سنا كاو مغانا سوى شجرة ملعونة في القرآن سوني بنو أمية دن سكرية تاتا فما دن شيئا سيتك ذيك دوبا كغني أي ما لم وانا ما يكاو يأتي شجرة ملعونة سوني بنو أمية كما كريا يكي إذن شجرة ملعونة سوني بنو أمية annabi ya je ya auro ummu habiba dinanniya a cikinsu kuma yana sana ita ce shajara mal'una eh, ya ɗauki 'ya'yansa guda biyu ba sai da na usman ta yaya za a hankali ya ɗauki wannan sai ce innahum yaquluna alal wilaya suna faɗa akan wilaya annaha afdalu min as-salati waz-zakati wal-hajj was-sawm za ku ga suna da tasha sunanta al-wilaya alwalayan nan ma'anarsa ne ka yadda nan mutum goma sha biyun da za mu zo mu faɗa su Allah ya naɗa yadda da shugabancinsu shine alwalaya shine al'imama to ba wai sallah da zakka da azumi da aikin hajji ba hatta kalman shahada wulayan nan tana gaba da ita yace wa hada fi ahadin usul mazhabihim wannan yana ɗaya daga cikin littattafan usul ɗinsu na mazhabar su shine alkafi ga littafin usulul kafin can ga yacin a ce gashinin na al-kutubul arba at tahdhib al-istibsar mi komin kada wani ya dauka cewa ai eh, kowanne ka mi komin kada wani ya dauka cewa a'a ai bige ne ba ba usulul kafin eh, saboda haka ka ganshi nan usulul kafi to in ka duba can zaka ga a ne akwai at tahdhib akwai al-istibsar eh a wancan wannan da kullum da shi wannan ma littafin shi a ne miko min shi miko komai shi ai suna nan da haka wannan mawsu'a ne na al-Imam al-Mahdi al-Muntada yana da a kallon shi yana da mujalladai sun kai guda 20 kusan 20 da wani abu wannan littafin da kake ganin sa saboda haka da idan mun faɗi magana muka ce musu sun ce sai su ce ƙarya ne in an isa a kawo littafin shi sa mutanen da suke bin wannan tafiya walla ba mu gushe ba muna muku addu'a duk wanda ke bin wannan karatuttukan namu Allah ya tsare shi ya kuma tsare masa mutuncinsa na faɗa a wajen karatu ko shekaran jiya na faɗa na ce irin wa'annan littattafan na aƙidin wa'annan mutanen a cikin wannan shekarar mun sai littattafai ya kai na wajen dubu ɗari biyar saboda haka ba magana ba ce kawai da za mu faɗa magana ka ce a an isa a kawo littafin a bai yi wa akwai littattafin to a cikin usulul kafi aka faɗi waccan magana to an gina musulunci akan abubuwa guda shida sallah zakka azumi aikin hajji sai kalmar shahada sai alwulaya sannan suka ce ba a yi kira da wani abu mafi muhimmanci ba irin alwulaya ɗin nan so saboda haka mun so mu halka guda biyu saboda yanayin yadda muka fara karatun ba mu fara da wuri ba a shi ɗaya da wajen rabi ta yi za mu yi haƙuri mu tsaya nan insha Allah tun da dai Allah ya samu riga mun fara gobe ma yi ƙoƙari mu fara sha biyu za mu yi ƙoƙari mu tun ga kawo halka biyu insha Allah kullum sannan muna nan in Allah ya da muna tunanin littafin kamata kunu yi walla alaikum yadda za mu fara shi don mutane sun shagaltu kowa kawai yana ganin shugabanni su ne matsalarsa shi a kankin kanshi ba matsala ba ne in Allah ya da shi ma wannan littafin za mu fara kawo darasinsa da izinin Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh